wadda ya sanya mala'iku su zan manzanni domin dama manzanni a jinsi biyu Allah ke ɗauka mutane da mala'iku Allah ya sami min al-mala'ikati rusulan wa min an إن الله سميع بصير الله يصطفي ومن الناس daga cikin mala'iku da mutane yakan zaɓi manzanninsa Allah min al-mala'ikati rusulan Allah yana zaɓan manzanni daga cikin mala'iku kuma yana zaɓan manzanni daga cikin mutane manzanninsa a cikin mala'iku su ne 'yan aikensa zuwa ga annabawansa da manzanninsa kamar yadda mala'ika jibril ke kawo wahayi wa annabawa da manzanni shi wa innahu la qawlu rasulin karim mala'ika jibril akwai manzannin da aikan da ake musu su kuma karɓar rai hatta idza ja'akum wa ja'akum rusuluna yatawaffawnakum hatta idza ja'akum rusuluna yatawaffawnakum استوفوا قالوا قالوا أين منكم فدعونا من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين الله يسعى إذا جاءكم رسلنا هل وقت من المنزلين ولا تفكي مسلم يتوفون رسلنا ما سكرت الرئيس kada su ɗaiken da suka zo da shi shi ne shi mala'ikan mutuwan fi ne ke إياك shi babba mala'iku in sun zo karɓa kalin su aina ba da wani ne don ina waɗanda a duniya kuke kira kuke roƙo koma bayan tun kan a karɓiran mai shirkawa Allah ta ina wadda ka rike kalin su zallo an zama kansu wa shayyidu ala anfusihim kan kanu kafirin Allah ta za su ba da shaida akan kansu da kansu su kafirin Allah yake to Allah shi ne ya kaji halittar sammai da ƙasa ja'ilin mala'ika da rusu da ne sanya mala'iku su ma su zan manzannin ka koli a cini hatin Allah ke ma abuta su kaji yana daga cikin tsari da bi na kira da aka ba mala'iku da suka fakai suke tashi a wannan ya ce sai gaya ma komai za a zartar da shi a kan lokaci wani a hatin masna waɗansu fukafukansu bibbiyu akwai yan bibbike bibbiyu yadda kaga sauran tsuntsayen da ka sani za furata akwai waɗanda fukafukansu uku ce ra'aitu jibril lahu sittu tuni. a jira annabi ce na ga mala'ika jibril a sifarsa da Allah ya halice shi na ga yana da fukafukai guda ɗari shida a wata riwaya kullum jana'in min na ƙarsar da uku kowace fiffike ya kada ya kada to za ka rufe duniya ta sosai in ya kada fiffiken to ban da fiffiken baka yi saka ga wani sasanni na sama ba kuma duka shi da yana kara sanar da tashi hadisin abdullahi da nasu lokacin da ya yi yaci ya ce na ga mala'ika su ne. Allah ke ya zidi firkarki ma isha Allah na daɗa abin da ya gina cikin halitta wallahu ka kalaka kulla da badin mimma حبة من فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah yake Allah shine ya halicci kowace dabba suna ne na duk abin da ke tafiya a bayan ka mimma Allah ke daga ruwa daga mai fa minkum man yamshi ala batni Allah ke daga cikin waɗannan dabbobi da na halitta akwai masu jahilci ina kana magana su suke ko kafa ne Allah ta zo rai ne da wa minhum man yamshi ala rijlayn Allah ya akwai masu tafiya da kafa biyu irin naka wa minhum man yamshi ala arba akwai masu tafiya da kafa ko akwai masu kafa waɗannan kwari da kake gani a kasa akwai kwaron da kafafunsu sun fi guda 40 akwai kadan doniyar da kafafun da sun fi guda hamsin kuma duka tana ta tashi kan zafi da ya zai da filkar kimanci wannan buwaya ce ko ba buwaya akwai wadda zai iya haka wadda zai iya haka kuma akwai abinda ba zai iya ba ba shi kadai ne Allah shi kaɗai ne shi kadai ne Allah da tsara a ce ga wani ma yana kokartawa irin Allah ba shi kadai shi yasa idan ya zo ta da hukunci naki kawai abin da yake cewa min dunin lahi koma bayan Allah in dai kai ba Allah bane to koma bayan Allah ne to koma bayan Allah sai ya dauko tun da kan manzanni mana kowa in an ce min dunin lahi koma bayan Allah to kowa ya shiga koma bayan Allah in dai kai ba Allah bane to ka shiga koma bayan Allah saboda ka baka cancanci hakkin Allah bautan wani Allah bautan wani Allah haɗa Allah da wani abuta kamar ba wani kamfani ne je na kero motocin kai kuma ka lokaci a dinga raba ribin kamfanin da ne zai yiwu ya yi duniyarsa ya yi komai mashi lagu masu samawa ne masu abu sannan kuma wani ya zo ya samu kaso a cikin hankinsa bai kamata ba bai kamata razana da mutane suke da shi razana da damuwa da rayuwa wannan ya sa suka je suka yi ta makale ga waɗansu ababa wa bayan Allah shi ta duk surat ba take wannan abu shi annabi yusuf alaihi salatu wa salam da allah ya jefa rahamarsa a cikin kurkuku ne ran da aka bude gefen kurkuku sa kafansa da yayi ya fito next step ya shiga fada mulki shi annabi ibrahim a cikin wuta aka cin mishi da rahama annabi yunus a cikin kifi aka cin mishi duk da suka ubangijinka kai da ubangijinka Allah kai da Allah da wani akan duniyar da irin waɗannan bukatu zai je shiga ƙungiyoyin wani ya zama mafi wadda abin sauƙinsa abin mahalicinka ya fi sauƙi a kan kowace hanya ai ba ma hanya ne ɗin ba hanyar Allah duka shi yake duka shi yake wajen ka je ka yi lissafin duk malamin da yau da su fito ana tasirin azumi ka je ka yi lissin duk malamin in ka kasa su kashi 100 kashi 70 zuwa 80 ba 'ya'yan malamai ba Allah inda dabara na yi da tun masu tafsirin animal sai ka samu wani malamin mahaifin da ma daura baki ba Allah ne ke kuma ka je jami'o'i gwagwayen waɗanda suke fita da fes class a jami'a idan ka samu mutum goma da kyar ka samu diriyajin professor wani baban sanda ba dika ke tafiya mishi inda dabara ke sa a samu fes class ta bar ɗan professor a baya karka dinga daga hankalin ka wani ya dinga baka tsoro karka dinga daga hankalin ka wani ya baka tsoro ka rike allanka ka yi riko da sababi sababi bayi da tasirin bayarwa ko hanawa amma sababi sanadi ne da ake riko da shi a rike abin da Allah ya kaddara haka ne wai kawai kuna ta billabi da min duni alaysa Allah ne gafin abada ويخرفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد الله يتي أليس الله بكاف عبده الله يتي الله بإشراف الله يتي لي كريما يشيك الله يتي لي كريما يشيك ويخوفونك بالذين من دونه الله يتي أنا كرامة لك وسبحان الله الله ويكوفونك بالذين من دونه الله يتي أنا كرامة لك وسبحان الله وما بين الله الله شيني الله أبين Allah abin tsoro shi ne abin tsoro shi ne Allah idan wannan ya zauna a zuciyarka numfashinka ba daɗinsa da bane idan ka yarda da haka karikicin da za ka haɗo ma kanka na masifa wallahi ba za ka iya ɗauka ba saboda kana cikin tafiya sai yi faci in kai faci kuma shi ke haka ne to ka fahimci abin da za ka bi ka rike ka bautawa wallahi shi shi ne Allah ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komi da komi to sai Allah ya ce